mu da wannan hantsi mai sauraro. Shirin yanayi da muhalli ake sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Doka da tsari na taka muhimmiyar rawa wajen tilasta mutane kiyaye dokoki kamar yadda shugaban Nazira Farfesa Aliyu Jauro shaida min a tattaunawa ta da shi a game da ayyukan da hukumar take aiwatarwa. To farfesa bari mu fara da irin gudummawar da kuke bayarwa wajen kiyaye gurbatar yanayi. Ita hukumar akwai dokoki kala-kala wato da farko dai an ɗara mata hakkin tabbatar da wayannan dokokin da duk wani tsari da duk abubuwan da aka fitar aka zayyana kan muhalli wanda saboda a tabbatar da an kare muhallin nan daga gurɓacewa sannan kuma ita hukumar nawa tana da hakkin tabbatar da cewa mun bi duka wani doka na ƙasa da ƙasa wanda ya shafi muhalli wanda ƙasar najeriya ta rabta ba hannu ta yadda da shi to mu muke da hakkin tabbatar da cewa an bi wayannan dokoki a kutanar da ayyukan nan mun fito da dokoki kala-kala wanda ya shafi dukkan nau'uka daban na muhalli don muka ce muhalli muna nufin da ruwa da iska da ƙasa hada su dabbobi da kuma tsiro bishiyoyi duka su suka haɗu su kai muhallin nan kowanne daga cikin su nan ana bukatan a ga an tabbatar da an kare shi saboda in ya gurbata kamar yanzu iska ya gurbata mu ne muke shakan iska to muka shaki iskan nan zai jawo cututtuka kala-kala da mu da dabbobi su kansu ma bishiyoyin iskan na ya gurbata shuka da za ka yi a gona ba za ka samu amfanin kirki ba misali a wannan muna da doka na tabbatar tabbatar da an samu iskan shaka mai kyau akwai dokoki wanda ya shafi kasa wannan da muke takawa saboda in kasan nan ya gurɓata abubuwa da yawa zai shafe shi kamar yanzu misali ana magana yanzu damina muna fama da ambaliyar ruwa akwai doka da ya shafi kare ambaliyar ruwa wanda zai hana ambaliyar ruwa ko kuma ya kokari ya rage shi sannan kuma ya hana zaizayen ƙasa saboda in kika duba yawancin ayyukan nan da ke shafan muhalli mu yan adam yawanci mu muke jawo misali mutum ya ja gini akan hanyar ruwa kin ga ruwa dole ya samu hanya to duk wayannan dokokin a cikin su an zayyana ba za ka yi gini a hanyar ruwa ba ba za ka zuba shara a hanyar ruwa ba misali idan aka samu wanda ya karya dokokin nan akwai wani hukunci da aka tanada domin ladabtarwa da akwai hukunce hukunce kala kala kowane ɗaya daga cikin dokoki na gaya miki akwai kala kalan hukunci to wani hukuncin za yi wa mutum tara wani kuma in ya kama za a hada masa tara har da zuwa ya kama ji a daure shi wani kuma ana iya hadawa guda biyu to kin san kala kala ne eh, laifin da mutum zai yi a matsayinsa na mutum shi hmm. kadai daban akwai kuma laifi wanda kamar yadda kika magana kamfani to suna nan kala kala kala wani zaki ga an sa hukuncin tara mutum zai biya kama ce dubu ɗari biyu ya karya doka haka ko kuma ce za a iya ɗaure shi kamar wata shida a gidan kaso amma kin san ɗaya daga ciki abin da yake damun mu a matsayin mu na hukuma wanda muka fi so shine a ce mutane su bi wannan dokokin ba tare da an hukunta su ba sai mutum ya bi doka ya fi daɗi ya fi sauki mu ma ba so muke buga an kai mutum an hukunta shi ba. shi yasa cikin dama ayyukan da aka samu rika yi shine akan akwai wayar da kan jama'a a samu jama'a wayar musu da kai su kansu suka gane muhimmancin wannan sai su yi To a ci gaba da tattaunawa ta da Dr. Salisu Dahiru jagoran shirin numap ya shaida cewa aiki suke tare da sauran hukumomi da ke da alaka da muhalli domin cimma nasarorin shirin. To dokta yaya dangantaka tsakanin Map da sauran ma'aikatu na muhalli. saboda haka alakar da ke faruwa shine da ke tsakaninmu da su shine waɗannan ma'aikatan ko da yake suna da zaman suna zaman kansu ne mu iyaka muna kokari ne domin idan wata matsala ta taso na muhalli mukan tafi ne gaba ɗaya kamar a ƙungiyance muke muke zuwa domin a tunkari wannan matsalan domin kowa kin san da ainihin dokan da ya kafa ma'aikatan mutum zai iya aiki idan ma'aikatanmu iyaka ita ta ta faɗakar ne a kai to akwai waɗanda su idan ka keta ɗaya daga cikin dokoki ko kuma wasu dokokin nan su ne suke da hurumin su kamo ka ko su hukunta ka ko ku ci ka tara ko amma wata wani hukunci wanda ya dace da wannan kuma wani lokaci sukan hada har da jami'an tsaro yankin su fita gaba ɗaya sannan da an kama mutum kotuna da suke aiki ko task force su aiwatar da abin da za su yi sannan su gabatar da hukunci sannan mutum ya biya kuma bai biya ba a san sauran da za a yi aiki tare ake ba Mai sauraro a nan za mu yi sallama a yau zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Farfesa Aliyu Jauro da Dr. Salisu Dahiru sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ne Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.